يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gaba da karatunmu a wannan littafi na sunan at-turmuzi na al-imam al-hafiz abul ala na al-hafiz eh, abu isa muhammad ibn isa turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a na masjidin salafiya unguwar jigwal garin biyu jihar borno state <coughs> Ah, mun yi karatu tuka arba'in yau shine karatu na arba'in da ɗaya ah, muna nan ah, a daren litinin daren ashirin da shida daren ashirin eh, daren litinin ko daren ashirin da bakwai hijira annabi eh, daren ashirin da bakwai ga watar shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu da ɗari hudu da talatin da nawa da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ɗaya ga watar agusta shekara hijira na eh, miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida A ah, mun tsaya a karatu mun yi karatu arba'in yau shi ne karatu na arba'in da ɗaya mun tsaya a nan kitabul hajji babi na arba'in da bakwai hadisi na ɗari takwas da saba'in da shida yau za mu tashi babi na arba'in da tara babi na arba'in da takwas yau babi na arba'in da tara za mu tashi lambar hadisi ɗari takwas da saba'in da bakwai imamu turmuzi yace babun ma ja a fi fadlil hajaril aswaji war rukni wal maqami ko ba ga ba Allah bai hajar al-aswad a ina yake eh yana makka masha Allah to a makka a daidai na masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah malam Musa أجيبت أجن الله ما شاء الله ما شاء الله كاير ذا ما شاء الله باب ما جاء في حجر الأسود بعد البيان اللي يزو جميل فللر حجر الأسود دوم يا أخي كلاسة ده حجر الأسود ما له سمان كده في لنا كده كم تو دوم يا أخي كلاسة ده حجر الأسود war rukuni da falalan ar rukunu wal maqam da falalan حدثنا قتيبة من منين مقام مقام إبراهيم حدثنا قتيبة حدثنا جرير أنا أطاب بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس يتشير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل قرادة أمنت الله استبتع قريشته نزل الحجر الأسود من الجنة إيه، نزل يا سوق الحجر الأسود بقين من الجنة يا سوق دقع الجنة حجر الأسود دقع الجنة يا سوق نزل حجر الأسود من الجنة ya sauko daga aljanna kenan aljanna a ina yake can jannatul firdausi hajar al-aswad ya sauko amma hadisin bai ta an saukar da shi ba mai yiwa kawai yadda kaga jirgi zai zo ya sauko haka ya sauko daga sama ta bakwai ya ratsa ta shida tunda kowane sama da kofa wala qad ja'alna fi samai burujan ko ko ka aje wannan wala qad khalaqna fawqakum sab'a bara'ika har yazo sama ta ɗaya ya gangaro har zuwa inda ka'aba yake daga aljanna ya soko jama'a in kana son ka kalli dutsen aljanna je ka kalle shi min daga aljanna wa huwa ashaddu bayada min al ya fi nono fari fari kal ya sauka yana haske yana walƙiya kenan kamar lokacin zaka ce masa hajarul abyad <laughs> ko ba ga ba farin dutse ya sauko fari kal kamar nono ka wani ya nuna mana nono fari ne don kaga shi hadisai suna wayar da kai yanzu wanda bai taba ganin nono ba iya karanta hadisi na sai gane nono fari ne fasawwadathu khataya bani adam fasawwadathu sai ta mayar da hajar al-aswad din baki khataya bani adam zunuban mu mu yan adam شيء ما يدش بقي baki in ba ka قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي هريره قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وانا حديث امام احمد يا كاو ابن خزيمه يا كاو بها يا كاو cikin شعب الايمان ناصر الدين الباني شما كا حديث hadisi a silsilatul ahadith sahiha cewa Allah ya حجر الاسود hajarul الجنه يا في ya فريق lokacin da Allah ya sauka da shi duk cutan da yake damunka kana bismillah kana taba shi sai ka warke hawan jini ne kana tabawa sai ya kwanta low bp ne kana tabawa sai ya dagu ulcer ne kana dagawa sai ya kau diabetes kana tabawa sai ya kau hiv sai ya bata ebola sai ya bata duk da a lokacin babu wasu abuna amma duk cutar da ya dame ka wuyansa ka je kana bismillah kana taba hajarul aswad sai allan hajarul aswad Allah mu kenan sai warkar da kai to wannan ya taba wannan ya taba wannan da shirka wannan da bid'a an gane ko wannan da saba iyaye wannan da wulakanta iyalai wannan da tauye tarbiyyar yara sai suna ta tabawa da taɓe-taɓen su yayi yawa wannan ya taba sai dan runu baki wannan har yanzu zan baki kiran mani wa ya zauna wajen nan ماذا تفعل ما شاء الله zo ga aro an gane ko to kun ga zunuban yan adam ne jama'a ya mai da shi wani launi baki an gane ko to shi yasa zunuban yan adam ya zama baki wani ya nuna mana zunubi baki ne ko da farin fata ne yi zunubi zunubi ba zai zama fari ba kai bakin fata kai zunubi baki ne fari ma baki ne yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh shi yasa wannan bakin zunubin sai a fiya a ranar kiyama a fuska kaga abu la ai mutum ne fari kal yana haske yana shaki shi yasa ke cewa abu ko bangar garwashin harshen wuta amma ranar kiyama fuska zai baki wujuhun yawma idin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira ووجوه يومئذ عليها غبرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين سودت وجوههم سنهما قاشنا إن كأوكو ونآية كأنما أغشيت وجوههم كذا من الليل مظلمة ووجوههم كذا من الليل مظلمة saboda haka hajjar aswad يا sauko فرسل daga الجنة zunuban yan adam ya mai da shi baki zahirin ma'ana jama'a zahirin magana shi da ka ɗauki hadisi akan zahirin ma'anarsa yadda ka san nono da hajjar aswad ta fi nono fari zunuban yan adam ya mayar da shi baki wanda a hankalce hankali ya yarda zunubi na iya rina dutsen sana a shar'ance shari'a ta tabbatar to a shar'ance ga hadisi ya tabbatar baki fari ya soko sai zunubi ya mai da shi baki an gane ko ayar qur'ani ce idan ka kalli fuskar dan wuta a ranar kiyama za ka dauka duhun dare ne dare ne mai duhu sannan kuwa ba wannan kadai ba a shar'ance din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idza aznaba abdu idan ba waye zunubi nukida sai a ɗiga a cikin zuciyarsa eh, eh, nukita fi kalbihi nuktatan sauda sai Allah ya ɗiga wani bakin ɗigo a zuciyarsa ya ƙara sai a ɗiga ya ƙara sai a ɗiga annabi ya ce wannan shine tsatsar da Allah ya faɗa a cikin suratul mudaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun yayi tsatsa a zuciyarsu zunubin da mutane suke aikatawa shi yasa idan mutum yana aikata zunubi ana daga bakin digon a zuciyarsa in ya tuba sai Allah ya wanke shi shi in kana so ka gane yadda zuciyar dan adam yake shi ne ka samu kofi mai kyau farin kofi irin na tabla na glass ka sa farin ruwa kal ka cika kofin da shi idan ka cika da shi ko ba haka ba to haka Allah ya sa aka haifi kowa zuciyar kal babu komai a ciki to sai a gefe guda ka samo ruwan ti ko ba haka ba kamar bokir guda kuma ka a sa masa lipton a sa lipton ya yawa ya zama baki sai ka zo kana zubawa in kana zuba shi a kan na kofin ai yana barazanar zubar da farin ciki din ina fata an gane shi yana shiga kana zuba kana zuwa sai ga yana dashe farin yana da in ka ci gaba da zubawa can wancan farin gaba daya zai fita sai ya zanto bakin ne a ciki to haka zuciya dan adam yake to shi yasa malamai suka ce wannan hadisi ya nuna girman darajar hajar aswad da nuna mana girman bala'in zunubi kenan ajarul aswad don daraja da karinci da albarka ya yi tarayya da duwatsu na gwalagwalai na aljanna a cikinsu aka zo aka zaro ajarul aswad aka sauko da ita zunubin yan adam wani hadisi ya nuna mana yana tasiri hatta kan non libintin abubuwan da ba su da rai zunubi yana tasiri a kansu an gane ko ba ma mai rai ba abu mara rai zunubi na tasiri a kanta don ga zunubin dan adam ya yi tasiri a kan hajjar aswad dutse shi da bai san ma ina yake ba hatta daga fari ta mai da shi baki to tsammaninku yi zuciyar mai zunubin idan dutse ya yi baki to ya yi zuciyar mai aikata zunubin saboda haka in dai dutse an ka daga aljanna zunubi ya mai da shi baki ai bala'i ai bala'i jama'a saboda haka wannan ya nuna mana girman zunubi jama'a yana tasiri akan abubuwa marasa rai gashi na nan mun gani sannan kuma gashi nan da Allah madaukakin sarki yace su munafiqai ah, suna barna ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun malamai suka ce barnar da Allah yake nufi ba wai barnar da kake nufi ba bayan barnar da suke a tsakanin yan adam to munafurci da zunubi da suke yi sai sa Allah ya rage ruwan sama ina fata an gane sai Allah ya turo kwalera Allah ya turo bala'i ya turo annoba da tsadar rayuwa kaga ta dalilin zunubinsu an zo an fada kaga zunubin dan adam yana iya hana ruwan sama ai ruwan sama ba abu ne mai rai ba kamar yadda wasu malamai masana itatuwa suka taba samun abinan eh, alkama aka shushuka aka dasa alkama na taba hudu ba kai shekara ɗaya ko biyu da ya wuce ɗayan alkamar sai aka samun wani abin mp3 wani kira'ar qur'ani ne zalla an gane ko yana aiki da sola haka da rana zai ɗaya caji ya yi aiki rana dare sai aka ɗaura a jikin wannan alkamar ɗayan alkamar ko aka ɗauki mp3 waƙa ne tsantsa sai aka ɗaura masa wannan masu nazarin tsirrai musulmai su suka yi kuma kowane tsakaninsu akwai nisa ɗayan kuma aka ɗauki a wata mp3 aka yi rekodin ɗin yabo allah maka albarka allah maka albarka aka ɗaura mata ɗayan kuma aka ɗauki mp3 zagi ne allah wanda ranka allah aka mishi, zagi ne ɗayan kuma aka bar sa mp su biyar sai aka ba su lokaci na wasu kwanaki da aka zo da abubuwa na gwada mita da menene nasu sai suka ga wanda ba su ɗaura mishi komai ɗin ba ya zanto a iliminsu na tsirrai girman da ya bayar a wayannan kwanakin su ne girman da ya dace ya bayar ba ragi ba ƙari wani da aka sata kuma ana ta yabo ɗin nan aka samu ta yan bidiyar Allah bidiyar ana ta yaba mata ana ta yabonta sai ta dan fi wancan da tsayi kaɗan ta fi wanda ba ɗaura mata abun ba kaɗan wannan kuma da aka sa mata kira'ar qur'ani sai ta ninka su ta ninka su sau uku wannan kuma da aka sa mata ana ta zage ta din sai ta mutu burus <laughs> shi yasa ko abun hawa ne ka sa mata albarka kana tsine mata sai ta yi kulikulin kulin da kai shi yasa suna da tasiri zunubi dan adam ko ibada yana da tasiri akan abubuwa shi yasa ko da kana da ginin masallaci wannan sallah da ibada da ake yana tasiri a ginin ginin na jin daɗin haka fenti ɗin na jin daɗin haka shi yasa hadisi ya ce idan mutum ya mutu ƙasar da ya ajiye goshe su jada kan da tana kukan rashin sa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin musnad da Imam Ahmad da yana kudu ba kan kututturen itacen dabino ai da aka zo ya fasa kudu ba kan ya da kan sa wanda aka yi da itacen goruba ai kututturen dabino kuka ya ta yi sai da annabi ya sauka ya lallashe ta to don ka san zunubin dan adam yana tasiri hatta akan abin da nan da bintin ne ba su da rai yawwa afuwan afuwan shi mai kidan bai mutu ba amma da aka ɗauko wanda ya dace ya ba da tsawo wanda ba a ba shi kidan ba aka bar shi empty din sai zama shi wanda aka sa kidan rabin wanda aka bar sa empty ne <laughs> wannan kenan sannan kuma ba mamaki wasu 'yan shubuha sun kawo wata shubuha yadda ibn hajar ya kawo cikin fathul bari da amsarsu suka ce yaya zunubin mushrikai zunubin mutane za ta ya mayar da hajar aswad baki kasan da a masu ɗawafi galibi maguza suna zuwa ya ce don me ku je da jama'a kunne ku kaza kunne da kyau wasu mulkidai sai suka challenge suka ce to don me za a ce zunubi dan adam ne ya mai da shi baki idan zunubi dan adam ne ya mai da shi baki da akwai masu shirka akwai kaza to ai akwai musulmai akwai mu'minai akwai ahlus sunna ko ba ga bane masu tauhidi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sabansa da sauransu don me su da suke tabawa ladansu da imaninsu bai dawo da hajjar azwar ya zama mai fari ba <laughs> ba ya zama baki shi da tambaye da mulhidai suka kawo don su kama maka cikas ka ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafarta sai aka ba su amsa da magana da ibnu qutayba yace ibnu qutayba yace لو شاء الله لكان ذلك وإنما أجر الله العادة بأن السواد يصبح ولا ي... بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ ولا ينصبغ على العكس من البيان دليلين بيو ابن قتيبة يبقى دليلي نفرقه haka الله ya Allah ya so zunubin ɗan adam ya mai da shi baki amma bai so ibada ɗan adam ya mai da shi fari ba to ba mu gana kare ba ba ma ta sha'una illa in sha Allahu rabbul alamin to haka Allah ya so an gane yadda Allah ya so ka ga mutum lalura yana iya kama shi a yanke kabarsa amma cikin mashi'ar Allah bai so kafar ta tsiro ba ko ba gaba ya yanke masa kafar ai sai dai ya gama rayuwarsa ba kafar ko ya nemi katako to bai so ba ne ina fata an gane amma ya so kafar akwai ta lalura ya same ta a yanke amma bai so ta tsira ba da ya so ta tsira za ta tsira to haka ya so zunubin dan adam ya mai da hajar aswad baki amma bai so ibada da aikin ladin dan adam ya mai da shi fari ba da ya so da ya mai da shi fari amma bai so ba an gane ko yadda Allah ya so dan adam ya mutu amma bai so ya tashi ba shi yasa ba zai tashi ba in ya mutu sai a kiyama wannan hujjar ibn qutayba na farko kenan Allah aurajin da Allah ne ya so sai rajinsa na biyu shine shi Allah ya kaddara a duniyance shi bakin launi yana rina fari amma fari baya rina baki yanzu kaya fara da na jikin malam usman da makocinsa a zaune ai za ka yi ka rina su baki amma bakin kaya za ka iya rina shi fari <laughs> kaga haka Allah ya so kayan shi to kaga wannan amsar kaga in wanda zai kawo shubuha in musulmi ne ya yarda da aya da hadisi sai aka ce Allah haka Allah ya so kaga magana ya kare shi mulhidi ko bai yarda da qur'ani da hadisi ba sai aka kawo masa hujja na hankali a hankalce baki yana rina fari ya dawo baki amma idan bakin ya zama baki fari baya rina bakin ya dawo fari shi kenan kaga an soki guda biyu cikin sauki muhibbu at ya yace shi ko ya ƙara rajji na uku yace abin da ya sa zunubin yan adam ya mai da shi baki Allah bai dawo da shi fari ba don mutane su ci gaba da dubawa suna kallon wa'azi a aikace suna ganin tasirin zunubi shi yasa ana son kullum ka riƙa irga sakonka don ka tuba amma aikin ladan ka ba kada ka irga <laughs> ina ba ta gani don koyaye dai shi ba sai ka irga ba amma zunubin fa ka irga don ka tuba shi yasa ɗaya cikin salaf ya ga wani yana wuri da yana irgawa sai ta kai tsaye. ya ce karka irga wannan ka je ka irga sabonka don ka tuba amma wurin ba sai ka irga ba Allah ba zai cuce ka ba <laughs> eh ba zai cuce ka ba wa man yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahas wanda iman da Allah ba zai ji tsoron bakhsan za a rage masa ladansa ba wannan sannan kuma mu ibu tabri yace jama'a idan zunubi ya yi tasiri wa dutse wanda yake sandararren abu to tasirinsa wa zuciya wanda yake tsoka sai ya fi na dutsen tsanani an samu daga ibn abbas shi ko ya yi ƙarin wata hikima me ya sa hajar al-aswad daga farin dutse da baki sai ta inna ma ghayyarahu bis sawad li alla yanzura ahli dunya ila zinatil janna abin da ya sa Allah ya sa zunubin yan adam ya mai da shi baki Allah bai da da shi fari ba don ba a son ɗan adam a duniya ya kalli kayan adon aljanna <laughs> ina ba ta gane don ba mamaki wani zai mutu ɗan wuta ne wani mushriki ne wani kafiri ne to iya ga hajar aswad ɗan a farinsa tana yalki to ga ko da ranar kiyama bai ga bai shiga aljanna ba to zai iya cewa da ya ga sirrin wani abu mai kyau na aljanna to an haramtar masa ya ga wannan sai Allah ya sa zunubin dan adam ya mai da shi baki aka ki dawa da shi fari an gane ko amma al-hafiz ibn hajar yace wannan asari na ibn abbas humaydi ne ka cikin fadailu makka amma da madogoro mai rauni imamu turmuzi yace حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع الرجاء أبي يحيى قال سمعت مصافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام للي الركن شنو حجر الأسود والمقام شنو مقام إبراهيم الركن أنا حجر الأسود ده مقام إبراهيم yace يا قوتتاني min yaqutatil janna ko yaqutata ne min yaqutil janna ba shi kadai ba hajarul aswad bakar dutsen nan ko Inna rukuna shi na hajarul aswad wal maqam da maqamu ibrahim wannan dutse da annabi ibrahim ya taka alaihi salam yayi kafir da shi lokacin da yake gina ka'aba shi ne yanzu za ka gan shi gashi nan in ka je gefen ka'aba tana gefen ka'aba kamar ka ce gabas da ka'aba ko wani makamancin haka tana gefen ka'aba tsakaninta da ka'aba ɗan taku ne to yanzu an yi wani abu glass glass aka rufa mata in ka zo ka zira idonka za ka ga dutsen don mu'jiza na Allah annabi ra yana taka shi dutse ne sandararre kamar karfe amma sai da kafarsa ya lime za takun kafarsa a ciki Dun kafar kafarta duk dade wanda aka yi yanzu ne ma aka zo aka sa glass aka lallabe da wanne zai taba wanne zai taba wanne zai taba me taba don shirka don bid'a don tarihi ne ji ya taba to duk da haka bai batar da takun kafar ba duk da an yi shekara dubunnai ban kasan bayan annabi ibrahim in ka ɗebi hatta annabawan banu isra'ila da wayanda ba mu san su ɗin ba an yi annabawa sama da saba'in a bayansa don annabawan da allah ya tura a banu isra'ila sun fi yawa don yana faɗi cikin ni'imar da ya yi wa banu isra'ila a harshen annabi musa اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم الأنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين kaga eh, izza ala fi kumul anbiya to kaga su ko banu isra'ila baya annabi ibrahim suka zo Do annabi ibrahim shi ya ji annabi ishaq annabi ishaq ya haifa wa annabi ibrahim jika shine annabi yaqub to annabi yaqub sunansa isra'ila sunansa ne isra'ila kuma yaqub kullu ta'am kana illa li bani isra'ila duk abinci halal ne ga 'ya'yan isra'ila 'ya'yan annabi yaqub illa ma harrama isra'ilu ala nasu sai abinda su yaqub ya haramtar wa kansa min qabla an tunzala taura kafin su gada taura don sha annabi yaqub akwai abincin da ya haramtar wa kansa akwai jinya da yake damun sa inji wasu malamai da tafsiri da tarihi sai likitoci suka hana shi cin wasu nama ko wasu nau'ikan abinci don zai ƙara cutan sai haramtar wa kansa ka wannan wata sako ake baka in kana da hawan jini aka hana ga cin gishiri sai ka daina ci ina fata an gane ka annabawan Allah suna kare abin da zai ƙara musu cuta yayin da likitocin suka gaya musu to kaga annabi ce da hajar al-aswad da wannan dutse na maqamu ibrahim ta ne min yaqutil janna in ka ji an ce yaqut ka annahunnal yaqutu wal marjan yana siffanta fatar matan aljanna a cikin aljanna akwai duwatsu masu kyalli masu haske kala-kala akwai duwatsun zinari akwai na azurfa shine gwal da diamond akwai lu'ulu'u akwai zabar jadu akwai yakutu da abubuwa da dama to an ka ce maka yakut shi ɗaya ne daga cikin duwatsu na aljanna cikin gwalagwalai da azurfa aljanna akwai nau'in da ake kira ya kutu to da Allah ya tashi daukan ajil aswad bai dauke sa ajil zinarai ba bai gold bai dauke sa ajil azurfa ba diamond bai dauke su a ajin lu'lu'u ba bai dauke su a ajin jadu ba sai ya dauke su a ajin yakutu ɗaya ne cikin duwatsu masu haske masu kyalle aljanna da masallahu nurahuma sai Allah ya dishi hasken su ولم يدمس نورهما نورهما ولو لم يدمس نورهما da ba don Allah ya dishe haskensu ba la adha'ata ma bainal mashriq wal maghrib da sai sun haska duk abin da ke tsakanin gabar da yamma da yanzu ba dare aka yi ba to ko ina sai da kamar ma ya fi ranar haske an gane ko da gabashin duniya da yammaci za ta haske don me kuma bai ce da kudu da arewa ba e dama in kana karanta da ne da ce maka eh, masharikul ardi wa magharibiha fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain sai dai magana gabas da yamma amma baya maganar kudu da arewa an gane ko in ka ji ana kudu da arewa sai wata ƙasa najeriya akwai kudu akwai arewa koriya akwai koriya ta kudu akwai koriya ta arewa sudan akwai sudan ta kudu da sudan ta arewa amma duniyar nan da kake gani sai da ji an ce gabashin duniya da yammacin duniya amma ba za ka ji an ce kudancin duniya ba ba za ka ji an ce arewacin duniya ba sai da gabashin duniya gabas zama ce gabas ta tsakiya middle kaza waye kaga turawa suna can yammacin duniya larabawa suna can ina iyakansa kenan wannan don ka daɗa yarda da mu'jizar ƙur'ani lokacin da ƙur'ani ya magana ka duniya yake eh, gabas da yamma to har yau an kasa ƙara kasashe a arewa da kudun duniya balle a ce ya yi ƙarya to shi yasa saboda haka yanke zai haska gabas da yamma to ana nufin faɗin su kenan har zuwa kudu da arewarsu duka zai haska su to kenan jama'a a nan mun sani lalle hajar al-aswad Allah ya sauka da shi fari ne ruwayar yanzu ɗin ya ƙara mana cikin yakuta daga yakuta janna sannan kuma hadisin ɗazu na 877 Hadisu ibn abbas ya nuna zunuban yan adam ne ya mai da shi baki wani hadisi kuma na 878 Hadisu abdullahi bin amri ya nuna allah ne ya mai da shi baki da masallahu nurahu ta wani duk babu cin karo a babin faɗin allah ta wafakun malakul mauti alladhi wukila bikin. thumma ila rabbikum turja'un malaika mutuwa da zai karbi ranku a gefe ɗaya kuma yace Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karban rai kaji babu cin karo Allah shi yake karba amma ba shi yake zuwa ya cire da kansa ba yana umurta mala'ika mutuwa ko ba haka ba ya cire to haka dutsen Allah ne mai da shi baki na hajjar aswad amma don me mai da shi baki zinuban yan adam ina fata an gane yadda Allah wani ya ji ya tsaya tirela ya zai buge shi ya mutu ko ya zai ya yi hangi ɗin kansa waye kashe shi Allah me sababi ya jefa kansa hatsari ina fata an gane sannan kuma abinda hadisi nan ya nuna mana kenan zunubi dan adam ya mai da shi baki za mu yi mu ɗauki maganar ibn kutaiba guda biyu a baya na hikimar mai da shi baki cikin rabin da ya yi da maganar ibn abbas cikin da'ifin asari sai mu ƙara goyawa da wannan don me allah ya mai da shi baki ba yanzu bai sake dawo da shi fari ba don in an bar shi haskensa zai haska gabas da yamma ko ka kulle ɗakinka hasken nan sai ya ratsa ɗakinka ka yi dagin ka yi gaza akwai wanda kuma ba zai iya barci a haske ba akwai hali da ɗan adam ko zai buƙaci duhu ina fata an gane kaga rana da eh, wata rana tana faduwa ai to ita ga yana ce ba za ta fadi ba tana nan kaga zai da mutane shi yasa da ta zama baki ta Allah ta kada ki sake dawa cikin hasken shi na kama sallahu ma ai azhaba Allahu nurahuma قال أبو يوسف هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب باب ما جاء في الخروج إلى منى babin bayanin da ya zo game da fita zuwa mina ba mina na najeriya ba mina na makka fita zuwa mina wal muqami biha da zama a ina fita zuwa mina da zama a mina din wannan kenan حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله ابن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم an afa an ibn abbas kala ibn abbas ya ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mina annabi ya salla da mu aina amina az-zuhra ya yi sallar me azhar wal asra da la asr wal maghrib da magriba wal isha da isha wal fajr da sallar asuba thumma ghada sannan sai sammaka ila arafat ya tafi na arafa قال أبو يسوع إسماعيل بن مسلم لا تكلموا فيه من قبل حفظي أي مجانا أكا حدش kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mina sai sallar azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha ka san mahajjaci mai aikin haji yana barin makka yawmut tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja ya bar makka da safe kafin azhar ya zo mina sai ya yi azahar amina na ranar takwas la'asar amina na ranar takwas magariba amina daren tara isha'i amina daren tara asubahi amina safiyar tara to thumma gada ila arafat bayan ya yi asuba sai zo arafa amma in ya zo sai ya ratse a namira akwai masallaci a wajen masjidu namira yanzu haka sai ya jira azhar sai a hada azhar da la'asar a lokacin azhar sai a fita filin arafa sai a yi tsayuwa arafa har zuwa faduwar rana a arafa ba a sallah ko daya za a hada azhar da la'asar a namira masjidu namira sai a hau arafa to arafat imamu nawa yace sunan wuri ne da ake tsayuwa mai aiki haji kaga yana tsayuwa ina a arafa Shi ne inda lokaci ɗaya yake tara mahajjata akwai gaba ɗaya arafa da munzalifa ka san in ka je in ɗawafi yake wani lokaci wani yana ɗawafi, wani yana kwanci a hotel ɗinsa a baka arafa lokaci ɗaya kowa zai zo tsaya shi yasa ya fi jan hankalin duniya ya fi jan hankalin musulunci ma a yi kaji shi yasa na bisa alhajju arafa arafa shine hajji in mahajjatan miliyan biyu ne miliyan uku ne miliyan hudu ne dukkan su ga sunan shine ranar da shaidan ya fi kaskantuwa shine ranar da Allah yake alfahari wa mala'iku da mahajjatansa ba mamaki ka ce da lailatul qadr wa nafi dare lailatul qadr shugaban daruka arafa kuma shugaban yinnai me kace haka yake fili ne da duwatsu ne da wane ne da wane ne duk za gani ba ka gani a tv ne masha ka zo ka jona ba Ya. Eh? ka zo ka jona har yanzu gidanka ɗin zuhudu ne ba ka ce eh, ba ranar na ji kana sayan tv da abu nan ba to to to to to yanka sa ya eh? <laughs> ai sojoji sun fi kayan kallo kuma ko da shi wani free soja ne insha Allah ba Allah ba da sa'a a imamu nawo ya ce abin da za ka kira arafa da arafa domin da Allah ya saukar da annabi adam da hawa'u daga aljanna a ajiye su daban-daban a kan wannan dutsen suka haɗu suka fara sanin juna ah wannan adam ne wannan mai gida na adam ne ah wannan mata ta hawa'u ce ko wannan masoyi na adam ne shi wace wannan masoyi ya ta hawa wuce to a nan suka haɗu suka san juna kai je ka kira ƙannan ka a nan suka san juna shi za ka kira su da arafa wasu malamai ko daban suka ce domin mala'ika jibril a wannan wurin ya ajiye annabin allah ibrahim ya koyar da shi aikin hajji yadda ake koyar da masu aiki hajji bita su aiki hajji to da alif ya gina ka'aba Allah ta wa azin fil nas bil hajj atuka rijalan sai Allah ta kai jibrilu je ka koya mishi aiki. da suka zo sai suka zo na arafa anan arrafahu al manasik ko arrafahu manasik al hajj ya koya da shi aikin hajji حدثنا أبو سعيد إنجي إمام الترمذي الأشج قال حدثنا عبد الله ابن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات منفصل إلى تابعها قال وفي الباب عن عبد الله بن زبير وأنس قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء Eh, eh, hakan bai ji daga mixan ba sai dai abubuwa guda biyar wa adda ya irgata wa laysa hadhal hadith fi ma adda shuba wannan ba cikin hadisan da shuban ya irga babun ma jaa anna mina munahu man sabata babin bayanin da yazo lalle mina makishin gida ne na wayanda suka gabata wurin kishin gida ne na wayanda suka gabata ya kawo mana hadisi da ifi guda ɗaya imamu turmuzi ya ce haddathana yusuf bin isa wa muhammadu bin aban kala haddathana waki'un an isra'il an ibrahim bin muhajir an yusuf bin mahak an ummihi musaika an aisha kalat eh, ita musaika dinnan ba a san halinta ba ko kaga ta zanto majhula qala tace eh, an aisha qalat aisha ta kulna ya rasulullah muka ce ya manzo Allah ala nabni laka baitan ba za mu gina maka gida bane yuzilluka bi mina wanda zai lullube ka daga mina ba za ka ji zafin rana ba za ka ji ruwan sama ba wai ya rasulullah mu gina maka gida mana amina in ka zo kwana a mina sai ka kwana a gidanka kala sai annabi ce la a a mina shi mina din nan munafu man sabaga makishin gida ne na wayna suka gabata da kowa zai ce zai sai fulon a wurin ya gina gida to ai zai cika zo a rasa waje <laughs> abin nan ko ba ka ba saboda haka sai dai ka zo a baka khaima ko yau sai dai a baka tanti kowa ai masa tanti ka shiga kwana amma babu wanda yake mallakar fili a wurin sarkin saudiya ba shi da fulon a wuri balle wani <laughs> ina ba ta an gane saboda haka tun talata yi tun shekaru aru aru makishin gida ne na waɗanda suka gabata wurin kishin gida ne to in ka zo ka bar maka ranar tarwiya ka zo ka yi kwana ɗaya sai washe gari ka barta ka je ka yi tsayuwar araba in ka tsayuwar araba ka zo ka kwana a muzdalifa daga musdalifa kuma ka kwana ranar goma sai ka zo mai ko ka yi ranar layya da kwanaki biyu bayan layya ko ranar layya da kwanaki uku bayan layya faman ta'ajjala fi yawmayn la isma alayhi wa man ta'akhkhara la isma alayhi liman ittaqa ka gama sai ka tattare ina ka ina ka kai gaba wannan ke saboda haka sun nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gina masa gida a wurin sai annabi ya nuna musu shi mina fa ba a keɓance wa wani ba plot ne dandali ne fili ne da Allah ya mallakar wa al'umma musulman duniya kaf mahajjata don tsayuwa na ibadar hajji in sun gama su kama gaban su wasu su wata shi. ba ke yadda ka'aba ba mallakar wani ba ne ɗaki ne na Allah shi yasa ka ga bature a wajen ka ga balarabe a wajen ka ga bakin fata a wurin shi yasa wani lokaci ma za ka yi yawanci wani da kake gani jajaye ba duka bane yan maka da madina yawanci ma ba su ba wannan kenan ba mallakar wani bane an gane ko wuri ne na ibada za a yi wasu kwanaki a wurin za a yi jifa a wurin za a yanka adaya a wurin za a yi aski a wurin abuwan da za a yi amina ka san yawancin abun aikin hajji a mina ake yi cikin makka abu biyu ne kacal za ka yi cikin manasikul hajji shi na ɗawafi da sa'ayi ina mata an gane amma in ka je mina a ranar goma ranar laye kenan ranar goma masu kayi aiki hudu ko biyar shi ranar da Allah ya kira yawmal hajjil akbar to mina kadai za ka karbi hudu don za ka yi jifa a cikinta a ranar goma sannan ka yi aski in kana buƙatar yankan farce da sauransu duka a wurin za ka yi sannan kuma za ka yi yanka kaga za ka yi abubuwa da dama a wannan wurin kuma za ka zauna a yamu tashiri kullum kana jefa wannan kenan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu in za a yi ta gini ai zai matse wurin to sai malamai suka ce wannan daidai yake da titi eh titi ba za ka zo ka samu layi kawai ka gina gina a tsakiyar layi ba ya za a wuce ina fata an gane to kaga titi wuri ne kowa yana tarayya a kai kamar tuna na cikin kasuwa shi yasa abu hanifa ya ce ardul haram mawqufa fala juzu an yamlika ha kasar harami wakafi ne bai dace wani ya mallake ta ba kasar harami wakafi ne shi yasa ba mamaki ka ce in ka je ai jikin masallacin haramin maka jikin ka'aba ga gine-gine bene hawa goma sha biyar ashirin jiki-jikin masallacin da duk ga sunan gefen daru tauhid to sai a ce ka sha huruminka wani ba mallakar wani ba ne wannan sarakuna ne da gwamnatocin saudiya kamar za sarkin saudiya kaza sarkin saudiya kaza daga wannan ya zo ya yi gini bene hawa kaza to ka tana yana dab jikin masjidul haram hotel ne ka kuna hayan da zai fi tsada to sai su gina su yi wakafinta duk wayannan hotel da kai gani a jikin wurin sai a yi wa kafinta an bar wa ka'aba kudin da za ta samar din da shi za a maintaining na wannan wurin an gane ko da shi za ka ga ake sarrafa abubuwa na robobin zamzan kaza ma'aikata sama da dubu arba'in wanda suke lura da wannan wurin kadai sama da dubu arba'in duka ana ake albashinsu alawudinsu kaza karasa gine-gine faɗaɗa wurin duka a nan suke shi yasa kar wani ya je wajen ya ga an gini ko ya ga an faffasa wasu wurare ana kan gini wannan duk ana yin su ne yadda abu hanifa ya ce mawqufa ana wakafin su ne don kula da wannan harami. shi yasa ya ce bai halatta wani ya mallake ta ba in ji abu hanifa da sunan gana shi babun ma ja fi tafsirin salati bi mina babu abin da zo game da rage sallah amina kasaru amina zai mana bayanin kasaru amina إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال حارثة بن وهب صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ناي صلى تارد النبي أين؟ أمين Eh, amana ma kanan nasu wa aktharuhu na yi sallah tare da annabi amina amana sun amintu wasu suka ce amana anan ana nufin eh, ya yi raka'a sallah amina raka'a biyu kar wani ta a'a ana cikin halin tsoro ne salatul haufi shi yasa raka a biyu a'a amana yana cikin aminci ya raka a biyu kenan kasaru wa aksara ghurat ateni yawancin sa raka'o'i biyu qala wa fil babi an ibn mas'ud wa ibn umar wa anas kama hadisi yana ishara annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mina salloli masu raka hudu biyu yayi su azhar madadin hudu yayi biyu la'asar madadin biyu hudu yayi biyu isha madadin hudu yayi biyu kuma ana zaman aminci kar a ce yaƙi kaga wannan ya nuna annabi ya yi bibbiyu sai dai kawai malamai sun saɓani wasu ka ce bibbiyu ɗin ana yin su ne don shari'a ce duk wanda ya zo aiki hajji ya zo mina ɗin ya yi bibbiyu to in haka ne kaga ya shafi wanda ya zo aiki hajji daga wata ƙasa daga wani gari da kuma mazaunin makka mazaunin garin shi ma bibbiyun zai yi wasu kuma suka ce ya yi bibbiyu don kasaru ne don annabi daga madina ya zo aiki haji to in ya zama don kasaru ne kaga mazaunin wurin shi baya cikin kasaru to wani yana cikin abin da ya kasa sabani malamai da yawa don me aka yi bibbiyu din to da suka ɗauki na farko sai suka ce to har ɗan gari zai yi da suka ɗauki na biyu suka ce sai bako ne zai ɗan gari kuma sai ya cika an gane ko wannan kenan a malai ce babu akwai hadisi ibn mas'ud na ibn mas'ud da ibn umar ibn umar ya ce manzo Allah ya yi sallah amina raka'a bibbiyu saloli masu raka'a hudu abubakar a khalifancinsa shi ma bibbiyu ya yi umar dan kaɗa shi ma bibbiyu sai na usman rabin zamanin zamaninsa bibbiyu daga baya shi sai na usman ne ya fara yin hurhudu bukhari da muslim sun an gane ku sai na usman ɗin na taɓa gaya muku dalili wasu sai suka ɗauka a zahar la'asar isha'i a shako sun koma ƙasar su bibbiyu za a yi shi yasa usman ya fara cikawa shi yasa ibnu umar in ya bi usman ɗin ma sai ce ba na so in zama ɗan tawaye amma ni biyu ɗin na fi so amma in ban bi ka ba na zama ɗan tawaye tun da kai iya khalifa amma ya Allah zan bi khalifa ya yi hudu ɗin amma ya Allah ka karɓi biyu ɗin su ne sallata na farin biyu ɗin kuma a samun shi a bangaren da ake ajiye min nafila wannan kenan sannan kuma ruwayar anas ya ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina zuwa Makka yana sallah rak'o'i biyu har muka dawo Madina Aka ce kwana nawa kuka yi ya kwana goma muka yi a can eh, Bukhari da Muslim suka rawaito to kaga wani yana nuna cewa wasu na cewa duk garin da aka binne cibiyar ka in ka zo ba za ka yi kasaro ba to an binne cibiyar a nagayina a makka amma da ya koma eh, madina da zama to duk lokacin da ya zo makka yana kasaro an gane ku an binne cibiyar ka a bala amma yanzu kai dan biyu ne suke nan gaje bala sai ka yi kasaro eh. idan bala ya je eh, bala bala ya je bala sai da bala an gane ku na'am malai yace قال أبو عيسى حديث عارف بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود أنه قال صليت مع النبي بمنى ركعتين وما أبي بكر وما عمر وما عثمان ركعتين الصدر من إمارته وقد اختلف أهل العلم ما بوتا علمي سين ساباني في تفسير الصلاة بمنى رجل صلى من لأهل مكة متعن مكة فقال بعض اهل العلم wasu mabuta ilimi suka ce laysa li ahli makka an yaksuru salata bi mina bai dace yan makka su yi kasaru aina amina ba wai domin tsawon tafiya daga makka zuwa minan bai kai kasaru ba to wannan wayanda suka kayyade kasaru da mil amma wayanda ba su kayyade da mil ba magana rajihi na hadisin annabi duk abin da sunansa bulaguro ne komin kankanta sa ana kasa suka ce babu wanda zai kasaru amina in dai dan makka ne shine kenan fa qala ba'du ahli ilmi laysa li ahli makka an salata bi mina illa man kana bi mina musafiran sai dai wanda amina ɗin mai bulaguro ne wa huwa qawlu ibnu jurayj kenan daga wani gari ya zo sufyan wa yahya bin sa'id al-qattan wa shafi wa ahmad wa ishaq to wannan illa man kana bi mina musafir istisla ne munqati ai laysa li ahli makka an yaksu yan makka ba za su yi kasaru ba an gane ko sai dai wanda ya fito daga makka din yana so yi bulaguro amma ya ce bari ya tsaya amina in ya gama bukatunsa amina ya ci gaba da bulaguron to zai kasaru in dan makka ne amma zai wuce mina din sai tsaya amina din a maganarsu. su wa'in malama a wasu cikin 'yan malikiya wancan a hana suka ce wai tafiya da yake tsakanin maka da madina eh, maka da mina bai kai kasaru ba a wurinsu wasu kuma kamar imam malik ya ce laulam ya يجز ahli makka القصر بمنى mina la qala hu nabi atimmu wa laysa bayna makka wa mina masafatu alqasr shi imam malik ya ce jama'a ko ne yazo mina zai me zai kasaru inji imam malik yace da a ce dan makka in yazo mina ba zai kasaru ba don tafiya da yake tsakanin makka da mina bai kai kasaru ba imam malik yace to da da annabi yazo yi sallar azhar ko la'asar ko isha a biyu madadin hudu yana sallamewa sai ce ya ku yan makka da kuka bi ni sallah ku tashi ku ƙara da koyi biyu don ku ba za ku yi ƙasar wani <laughs> ina ba ta gane kenan tun da bai faɗa ba kenan su ma za su yi su yi ƙasar to kun san malin shi ma yana cikin da suka ƙayyade ƙasar da tafiyan mil to a yanayin tazarar tafiyar da malik ya bayar sai ya kai za a yi kasaru to tafiyar da yake tsakanin maka da mina bai ba da abin da mazabin malik ya bayar ba kenan malik yana ganin dan makka zai yi kasaru a mina don aikin hajji ne ba don tafiyar ya kai kasaru ba in ka ɗauki ko magana wayanda suka ce dama ba ƙayyade mata mil ba sai a ce to bulaguro ne shi yasa aka yi mata kasaru duk da da imam malik ya faɗi wannan magana cewa ai annabi bai yi liman ce ya ku yan maka ku cika ba sai wasu suka mayar da martani suka ce ai akwai hadisin turmusi hadisin imran dan hussein manzo Allah yana sallah a cikin garin makka raka'a biyu sai ya ce ya ku yan makka ku tashi ya ala makka atimmu fa inna qaumun safa ku tashi ku cika mu masu bulaguro ne sai aka ba su amsa to ai wannan ma ya zama hujja a kanku a makka kam da ya ja yan maka sallah ya ce su cika amma amina ba bai faɗa ba sai wanda suka yi raddi suka ce mai yiwa bai sake faɗa amina ba don ya zama rifiti tunda ya gaya musu a makka su cika to ya san aminan ko bai ce su tashi su cika ba za su ne za su tashi su cika wannan kenan sai dai fa hadisin da ya ce ma tashi su cika ɗin da aka ce a maka ya ce su tashi su cika hadisi da za'ifi don a ruwayar sa akwai ali bin zaid bin jud'an shi ko za'ifi ne babu ma ja kilu kofi bi arafat wa du'a biha bayan bayanin da ya zo game da tsayuwa a arafa da yin addu'a a arafat حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا عمرو بن دينار أنا عمرو بن عبد الله بن صفوان أنا يزيد بن شيبان قال يزيد أتانا ابن مربع الأنصاري ابن مربع الأنصاري يا زمنا ونحن موقوف منا بالموقف أو رنس أيوة إذا أنا ورنس أيوة عرفة مكانا أو نوري يباعده أمره أمره أنا نونا ورن دنيساني faƙala sai ya ce inni rasulu rasulillahi ilaikum sai zo wajen mu ya ce ni ɗan aiken manzo Allah ne ya aike ni zuwa gare ku ya ƙulu manzo Allah ce kunu alama sha'irikum ku kasance a wurin ibadarku na hajji fa innakum ala irsin kuna kan gado ku kuna kan gado min irsi ibrahim daga gadon annabi ibrahim a me yasa yi wannan magana ka san wani ya zo sai tsayuwar arafa wani sai ya ce sai ya zo tozon wurin ya riga banka da mutane to su can gefe gefe da nisa suke ya aka ce ba sai kun zo nan ba ku tsaya a can kuna kan gado annabi ibrahim ma'ana abu ne annabi ibrahim ya fara muka gada daga wurinsa wani yana fassara hadisin da annabi ya ce wa qaftu ha huna wa arafa kullaha mawqifun annabi ce na tsaya dai ni tsayo arafa na to wannan dandamali wannan dajin wannan filin arafa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne kowa tsaya inda yake yadda annabi da ya yanka ranar goma amina sai ce na hartu hahuna wa mina kullaha manharun fanharu fi rihalikum annabi ya ce na yi yanka a nan na soke dabba na a nan mina gaba ɗayanta wurin soke dabba ne sai ta kowa ya soke dabbarsa a mina ɗin ma a inda ya sauka a masaukinsa sallallahu alaihi wasallam wannan ke قال وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مدئم والشريف بن سويد الثقفي قال أبو إيسى حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرف إلا من حديث ابن أيينة عن أمر بن دينار وابن مربع اسمه يزيد ابن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد حدثنا محمد بن عبد الآلة الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة كان قريش ya kasance Qurayshawa wa man kana ala dini da wanda suke kan addinin Qurayshawa wa man kana ala dini da wanda suke kan addinin Qurayshawa wa hum su al-humus <clears throat> ana musu laqabi da humus yakifuna bil muzdalifa suna tsayuwa a muzdalifa yaquluna suna cewa nahnu qadinul lahi mu mazauna ne na Allah wa kana man suwa wanda ba su ba yake fona suna tsayuwa bi arafa da arafa fa arafa fa Allah ta'ala sai Allah ya saukar thumma afidu sa'anan ku tsallako ku tago min haythu afadha an-nas inda mutane suka tsallako suka zo ala abu isa za a disa an samu sahih wani hadisin jama'a yana karantar da mu in an zo aiki haji jama'a ba ana tsayuwa arafa ranar goma ba to shawa da wanda yake kan tsarin shawa su ba sa tsayuwa arafa suna ganin sun fi ƙarfi su bar iyakan makka ai wurin tsayuwar arafa ya shiga ne to su ba za su ba ba za su ba in ana tsayuwar arafa sai su su tsaya muzdalifa tsayuwa da mutane suke a arafa su za su yi tsayuwar su a muzdalifa sai Allah ya saukar da aya yake a afidu mina ko ma ku fito ba inda mutane suka malalo su zo suka taru ko ma ku bar muzdalifan ku zo ku yi tsayuwa arafa a inda kowane kabila kowane mutum yake yi to su yahuda ana da wanda suke kan addinin su ana su homus malamai suka ce menene asalin homus suka ce asalin homus a kamus idan an maka alhamsu shine na sulba duk kasar wurin da yake da tauri za ka rika taunawa da fartanya ba ta tonuwa wani ana ce masa alhamus to ana gaya wa ƙwararra homus don suna da taurin kai ko kace taurin kai ko kuma saboda tsatsauran ra'ayinsu a jahiliya suna da tsatsauran ra'ayi an gane ko ra'ayin rikau kasa a cikin mutane akwai mai ra'ayin rikau don tsabanin ra'ayin rikau in yace A ba mai cewa a'a in yace a'a ba mai cewa A. to wannan ta yana da hamasa sai za ka ji ana cewa 'yan kungiyar hamas a falastin to a cikin mutane za ka irin wani akwai wanda mai taurin kai ne shi a rayuwarsa in ya ce ga ra'ayinsa ba mai juya shi wanda ko wannan ba daidai ba ne To hatta qur'ani ya nuna a yi shawara da iyali ji bar shi kawai ba zai abinan ba zai kai mintoci ba sai ku yaduwa kawo ta an gane ko to wannan ba daidai ba ne aisha ta ƙur'ani suratul shura sura shawara kuma sai ji wa amruhum shura bainahum wa in arada fisalan an tarabi ba wa tashawur ba ya zama ce ta yayi da ba sai ta shawara da miji an gane ku yanzu ɗanka in zai aure ai zaka yi shawara da uwar shi ko me ya dace ai to su quraisha suna da wannan taurin kai wannan kuma ba daidai ba in akwai wanda za a ce zai wadatu da iliminsa da basirarsa da hangen nesansa to da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi da kansa allah ya ja kunnen shi shawara kar ka yi aiki da hukuncin kanka ka yi shawara da sabonka Wani da lamarin ya shafe su fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وصح وشاورهم الامر da ka zanto mai taurin kai ne mai tsatsauran ra'ayi da sun wasu kai musu afuwa ka yafe ka daga shawara da su to su hamas eh, homus shawa homus suna da taurin kai suna da tsatsauran ra'ayi sai allah ya gyara musu zama sun mafi domin haisu a fadon nasu yani ilfa'o ya ƙurai ku kudo ku fito ya ku shawa, ku zo ku tsaya inda uban kowa ke tsayuwa wasu ku nemi gafaran Allah kan baya to shine kenan Allah ya sauka da wani aya kai shine sababun nuzul na aya قال ومعنى هذا الحديث معنى وانا حديث ان على مكه كانوا لا يخرجون من الحرم yan Makka ba sa fita daga harami wa arafa da arafa kharijun min al-haram shi kuma arafa yana wajen harami ne wa ahlu makka su mutanen makka kanu yakifuna bil muzdalifa suna tsayuwa a muzdalifa wa yaquluna sai nahnu qadinul lahi mu mutanen Allah ne mazauna ne na Allah saboda haka mu ba sai mun bar wannan wurin ba za mu zo na haramin mu na makka su kanan lahi wa man wa ahli makka wanda ba dan makka ba kanu yaqifuna bi arafa suna tsayuwa arafa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar thumma afidu min haythu afada an-nas suratul baqara da 199 wal humsu hum alul harb suna mutanen harami mutanen harami duk da dai malamai suna tattaunawa wasu na ganin iyakan inda ka'aba da ginin masjidul haram ɗin yake shine me shine harami an gane ko wasu kuma suna ɗaukar unguwar da ka'abar eh, masallacin yake harami ne shi yasa wa'anda suke wasu kuma suna ɗaukar garin ma makar gaba ɗayan ta harami ne to shi ya sa wa'anda suke ɗaukar garin gaba ɗaya shi yasa yadda za ga tattabaru da suke cikin haramin suke cikin masjidul haram ba a taba su sai da a riga watsa musu alkama tattabaru ne dubunnai ko ba a taba ganin gawan ɗaya ba <laughs> haka Allah ya kayansa to sai ga yadda ba a taba waɗannan tattabaru to haka in ka shiga cikin makka an gane ko kamar la titin darumansu, titunansu, titunan su wurare da dama a garin zagan ga tattabaru suna ta kiwon su ba a taba su suna yi suna kwai su aiki shi yasa ga wasu eh, shi yasa ga ko yanzu a makka ba karamin mutum bane zai iya yin hayar gida a unguwar da wannan ɗaki ne to madina ma gida da tsada haya akwai ɗalibi a jami'ar madina ɗaya ko cikin masu dawa a najeriya da muka kai masa ziyara gida ne ɗaki na garin amfano da wurin girke-girke haka to fa gida na talakan talakin hayar shekara to a lokacin muna ga a kuɗin miliyan ɗaya da nawa ne to yanzu da daraja naira ya sake faduwa ya kai kusan miliyan biyu irin ruwan amfalo a nan da za ka kama dubu arba'in dubu hamsin to balle ka gana maka ai ba zai tabu ba shi yasa akwai malaman da suke da fahimtar sallah da ake cewa idan ka yi a harami daidai yake da sallah dubu ɗari akwai wanda suka ce sai masallacin harami akwai wanda kuma suka ce haramin makka gaba ɗaya garin makka gaba ɗaya ina fata an gane duk masallacin da kai sallah in dai a makar yake wasu kuma suka ce in dai a unguwar yake ka samu wannan falala an gane ko akwai wanda suke da wannan tunanin don hadisin da annabi ta inna la habasa an makkatil fil an makkatil fil ko an makkatil fil Allah ya tsare garin maka gaba ɗaya daga farmakin masu jiwa ina fata an gane shi yasa garin maka gaba ɗaya ba a tsuntuwa in ga wani ya tsuntuwa ya sa jo barawo ne shi yasa in kaga kayan ka ka manta a wani wuri ya bata ko an kwashe ne an zuba a shara ko bakake irin ka barayi su suka sace amma da za ka manta shago wani balarabe ko na yaman ko na jordan ko na ina ko na ina to ko yaushe ne in ka zo zai ɗauki kayan ka ya ba don garin makka gaba ɗaya garin gaba ɗaya duk inda ka yi tsuntuwa ka ɗaga ba ka samu shi ba sai ka yar ko ka kona ga yana nuna kenan ɗaya daga cikin hujjojin wanda suke ganin makkan gaba ɗayanta harami ne tunda annabi ya haramtar da wanda ba musulmi ba ya zauna a makka ka bai ce sai a ka'abar ba a makkar gaba ɗaya shi yasa suna ganin dukkaninta harami ne ah, akwai kuma wanda suka yanka wani shafi duk dai malamai suna tattauna a kan wannan mas'ala to anan yake cewa babun ma ja'a ko anna arafa kullu hamuki bayanin da yazo cewa arafa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان أنا عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيع عن زيد بن علي أنا أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال سيدنا علي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة arafa ɗaya ne daga cikin uh, uh, mashair na aikin haji da Allah ya kira sunan su karara fa iza afattum min arafatin na'am manzon Allah ya ya tsaya a arafa fa qala sai ce hadhihi arafa wannan ne arafa wa hadha huwa al-mawqif wannan wurin tsayuwa ne wa arafa kulluha mawqif dan damalin arafa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne a thumma ba sannan hina gharabat ash-shams sai annabi ya tafi lokacin da rana ya fadi kasan ya yayi tsayon arafan bayan azhar ba a barin wurin sai rana ya fadi in rana ya fadi kuma magariba ya fama ba za ka yi magariba wurin ba sai dai ka tafi muzdalifa ka hada magariba da isha wa ardafa usama bin zaid sai annabi ya goyi usama dan zaidu wanda babansa ya zo cikin qur'ani falama qada zaidu minha sai annabi ya goyi usama dan zaidu wa ja'ala ya sanya yushiru biyadihi ya goye shi akan dabba wannan ya nuna halaccin goyo akan dabba amma in dabbar za ka iya ba ku ci karfinta ba yushiru atihi eh annabi yana ishara Alahi atihi ko Hai atihi a bisa yanayin da yake yana tafiya bisa yanayin tafiyarsa ba daɗi ba ƙari wannan su yadribuna yaminan wa shimalin lokacin mutane suna duka dama da hagu ai matsi mutane suna duka dama da hagu to me ake nufi an shafe maqul wannan su yadribuna ba'irahum ya al-ibl mutane suna duka raƙuma wani sai da kira kuma ta ta yi sauri yi sauri kowa yana so ya tafi mutane na duka raƙuma su dama da hagu annabi kowa yana kora dabbar sa don dabbar ya yi sauri kuma wurin a cunkushe yaltafitu ilaihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake waiwayan mutanen akwai ruwaya da yace la yaltafitu ilaihim amma muhibbu tsabri yace ruwaya da yace annabi baya juyawa wannan bai inganta ba wanda yace yana juyawa yadda yazo a wannan nuskha shine daidai annabi yana waiwa yana kallon su wai kullu yana cewa ayyuhan ya ayyuhan nas alaikumus sakina ya ku mutane a tafiya na sai babu wurin da za ku kora dabba ne ya gudu a wata ruwaya kuma annabi yana tafiya tsakatsaki in ya ga inda akwai bakas ba mutane sai ƙara sauri don ya iso muzdalifa da wuri in ya zo inda akwai mutane kuma sai ya rage tafiya an gane ko a wata ruwaya in ya zo inda akwai matsi yakan ja linzamin dokinsa da dabba da yake haya kanta Kasan in ka sakar mata linzamin za ta yi sauri dabba ko raƙumi ko doki in ka ja ba za ta rage tafiya to idan annabi ya ja ta ba don tsabagen da yake ɗame ta wani wuri ta tsaya har a ruwayar aka ce ƙeyar ragumin ƙeyar dabbar tana taɓa sirdin da annabi yake kai a gadon bayanta amma in inda ya samu akwai tazara ba mutane sai ƙara sauri kullama waje da fajjan nassa haka ya zo a ruwayar wancan hadisi duk inda ya ga akwai tazara ba mutane sai ƙara su don a iso kenan in ka tashi daga arafa za su fi muzdalifa duk inda ga akwai vakas in aka abu hawa ne sai a taka total inda kafa ne ba ka ƙara sauri tsakanin arafa da muzdalifa kusa ne akwai da suke hawan abun hawa wani lokacin kan hawa abun hawa ma kafin ka iso mai kafa ya daɗe da iso don mai hawan abun hawa zagaye ne sannan ko ga gosulo amma akwai hanyar kurkusa da kafa sai mutum ya tafi a hasun ma'ata jam'an annabi yana tafiya har ya zo muzdalifa muzdalifa ana kiransa jam'an yana wannan tafiyar har ya zo muzdalifa hatta a ta jam'an har ya zo muzdalifa wasu ka ce an kiransa jam'an wasu ka ce annabi adam da hawa sun haɗu a wurin to a wannan lokacin fa salla bihim salatayn jami'an annabi yana zuwa muzdalifa sai musu salloli biyu aka hada su aka hada azadal magariba kai da eh, mai da isha wannan ya nuna mana filin arafa da in ba masjidin namira ba ba a sallah a masjidin namira ake hada azadal asr in an shiga arafa kuma ba za a bar wurin ba sai rana fadi magariba yayi to ba za a yi magariba a wurin ba sai a yi tafiya sai an zo muzdalifa sai a hada magariba da isha falamma asuba lokacin da ya wayi gari a ina a muzdalifa kwana za ku yi har gare waye ata kuza sai annabi ya zo kuza ko ka ce kuza ko ka ce kaza sunan wani dutse ne tsauni ne a muzdalifa sai annabi ya zo wajen wani dutse da ake kira kuza ko kaza ko kafa alai sai tsaya kai wa qala sai ce haza kuza wannan kuza ce wa huwa al-mawqif wurin tsayuwa ne wa jam'un kullu ha mawqif muzdalifa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne kuma fada sai ya tafi hatan ta ila wadi muhassar muhassir har ya zo wani kwari ana kiransa kwarin muhassir eh ku bani toci har ya zo wani kwari ana kiran kwarin kwarin muhassir fa qara'a ƙatahu. eh fa qara'a eh na kai ba za ka mazo hasken nan ba faƙara a naƙatahu kalmar faƙara a naƙatahu sai ya bugi raƙumarsa ƙara'a ya ne boraba sai annabi ya bugi raƙumarsa a wurin don ta ƙara sauri fa habbat sai ta yi sassarfa hata jawo wadiya har ya wuce wannan kwarin fa kafa sai ya tsaya ma'ana yayin da ka baro arama kake zuwa muzdalifa akwai wani wuri ana ce masa badin muhassir annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wurin sai ya bugi dabbar sa ta ƙara sauri yadda aje na ga muku mai min hadil muslim abubakar jabir aljazairi sheikh yace a cikin littafin sa min hadil muslim yace idan ka zo wurin in kana da mota a sake taka mata tota don ana so a fita a wurin da wuri-wuri hatta jawon alwadi fa kafa sai da ya ƙetare wurin sai ya tsaya to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassarfa a wurin malamai su yi maganganu wasu suka ce domin giwaye masu giwa a nan ta kasa shiga maka shi yasa ake gaggawan barin wurin ga wurin masifa ne wasu wasu suka ce domin makwancin shaidan ne wasu wasu suka ce a'a wuri ne da nasara sun zauna sun yi abubuwansu na ibada a wurin an gane ko wasu kuma suka ce a'a ai Allah ya hana mai aiki aji ya yi farauta ko ba ba to a da akwai wani mai aiki aji da ya zo wurin sai ya kashe dabbar farauta yana kashe dabbar farauta sai wuta ta soko daga sama sai ta kona shi to shi ya sa annabi ya zo wannan wurin sai saurin wucewa domin ka'idar musulunci duk inda Allah ya taba halakar da mabarnata to idan mutum ya zo wajen ya wuce da wuri ko makabarta ne aka ce wannan na kafirai ne sai zama hanyar ka ne kana zuwa wurin ka kara sauri yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa suna tafiya suka zo garin samudawa yadda imamu suyudi ya kawo sai annabi ya ce kada ku shiga garin wayannan matsugun wayannan da aka yi fushi da su face a gaggauce ku yi gaggawa sai suka shiga suka wuce da sauri sauri yadda annabi yake tafiya ya ga makabartan kafirai yace la tadkhulu ala haula'i al-maghdubi alaihim illa wa antum bakin kar ku shiga wajen wanda aka yi fashi da sunna sai in kuna kuka wanda ya san ba zai iya kuka ba ya zagaya sai annabi ya tsuguna da kai ya fashe da kuka sai ya wuce da sauri sauri ina fata an gane to shi da kenan ya sa wannan wurin ake wucewa da sauri sauri a nan sai ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce a wajen bugi dabar sa wuce da wuri wa ardaba fadla ya goyi fadl fadl dan Abbas dan uwan Ali thumma atal jamra jamra ta sai annabi yazo inda ake jifa farama ha sai jifa jama'a wasu suka jifan shedan babu hadisin da ya taba cewa jifan shedan jamra wurin jifan kai shedan ne zai je wajen ya jira ku riga jifan shi annabi ibrahim da ya jifa mu kuma sai aka shar'anta mana shi in shaidan ya jefa kai ba shaidan ka jefa ba annabi ya yi tawafi ya bar moses a waje don akwai barazana da wasu ayyau babu kuma an ci gaba yawwa ثم أتى المنحر سيزو wajen soke dabba فقال sai هذا manhar wannan wurin da zan soke dabba ta wa mina kullu ha manhar garin mina gaba daya wurin soke dabba ne ya jariyatun sai wata budurwa ta zo neman fatawa wata baiwa ko abna budurwa shabatu Matashi, min khatam da kabilar khatam ta zo neman fatawa a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don shi annabin maza ne da mata faƙala ta ce inna abi shekun kabir ya annabi babana dattijo ne ya manyata kad adrakar faridatu lahi fil hajj farlancin Allah ya zo na aikin hajji ya riske shi ya tsufa a fayyuzi an a hujja an zai yi masa hajji ta ce an wajibtar da aiki kakan ko ka yi aikin hajji sai aka wajibtar to sai ka zo ka sauke wajibi yanzu ta ce an wajibtar da aikin wa lillahi ala na zai hujjul baiti man istata ilayhi sabila baba na ya tsufa ba zai iya ba ba zai iya ma tabbata kan dabba ba tambaya ta ya annabi afa yuji ana hujja ana zai ne ina yi wa babana hajji qala ta nabi ce hujji ana abe ki wa ki hajji kaga wanda ya nuna ana iya yi wa mutum rayayye aikin hajji muddin ba zai iya ba kuma wannan ya nuna mana mace tana iya yi wa namiji hajji ka babanta din namiji ne ita kuma mace ce in haka kuma sai a yi kiyasi namiji yana iya yi wa mace hajji shi ma qala sai yace walawa unqal fadla sai annabi ya juya wuyan fadl an gane ko eh ah, Musa zo nan ka gani sai annabi ya juya wuyan fadl yawwa wato fadl da matar take fatawa kyakkyawa ce an gane ko sai fadl ya juya aka yana ta kallonta annabi yana ta ishara amma ina kan shagaba ha hubba kan shagaba hubba sai annabi ya kama kan fadl ya yi haka mara mun munkaran sai annabi ya juya kan fadl ya juya shi fadl yana ta kallanta shi ma kyakkyawa ne fadl ita ma tana kallon shi to kai an kawar da shi shi kenan ita za ta kawar da kanta ko wannan kenan a wannan lokacin faƙal al-abbas abbas ya ce ya rasulullah ya manzon Allah lima lawaita unuka ibnu ammika babansa kenan baban fadl ya ce ya manzan Allah me yasa ka juyar da wuyar dan bafanka qala ta ra'aitu shaban wa shabatan yau na ga matashi ga matashi to shi matashi ne ga jinin kuruciya ita ma matashiya ce ga jinin kuruciya sun aska kogin so kallon ya wuce na abin nan za a shiga na haram kuma kada obula ya biyo baya shi da kenan falam amani shaitan alaihi ma ban amince musu shaitan ba shaitan yana iya yin komai ثم أتاه رجل سوى متي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق aw wala haraj inni afattu ni nayi dawaful ifada qabla an ahlika kafin aski qala sani bi ta ahlik ci da askin aw ko kuma ka rage gashin kafin kai wala haraj ba laifi ba laifi قال وجاء آخر ونيزو فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرميها ni sai da nayi yanka kafin na je jifa qala annabi ce irmi ci da jifa wala haraj ba laifi to a watarwa aka ce fa masu ila yau mai izin an shay'in quddima au ukhira illa qala fa'al wala harj ba tambayi annabi a wannan ranar ba ga wani abin da aka gabatar ko aka jinkirtar sai ya ce ci gaba babu ne kala thumma atal talbaita sai annabi ya zo dakin ka'aba fa tsafa bihi dawaful ifada thumma ta zamzam ya zo wajen zamzam ya zo dawaful ifada ku ji in ka zo aikin hajji ka san ka shiga wani dabaibai an haramta maka kaza kaza kaza kaza to da zaran ka yi jifa ka yi yanka ka yi aski kafin ka je ka yi ɗawafin ifada don ranar da ka kai wani dawafi a makka to yanzu ka yi halattuwa na farko don yanzu shi fita daga aiki aji ana fita biyu ne akwai fitan farko akwai fita na biyu na ƙarshe to fitan ka san kana aikin hajji an haramta maka taba gashinka yanke farcenka fesa turare sa kayan gida ko ba haka ba kusantar iyalinka in ka je da ita to da zaran ka yi jifa ranar goma ka yi yanka ka yi aski ka abu nan to wayansu abubuwan da aka haramta maka din an halatta maka duka ɗaya ne kawai aka haramta maka za ka yi ka yanke farce za ka sa kayan gida za ka fesa turare ina ba ta an gane sai dai abu ɗaya can ya rage ba za ku zanci iyalin ka ba amma kana zuwa in ma tare da ita kuna zuwa kana da ifafa to za ka yi ka kusance ta kwanaki biyu uku da za ka yi amina za ka iya ka yi su ne kana kusantar iyalin ka baka da damu ina fata an gane sai zai Sun tawaful ta zamzam annabi ya zo wajen ruwan zamzam. mun yi lacca ai mun yi hudu ba kuma bai taken zamzam ba faƙala sai ya ya bani abdul mutallib ya ko ya'yan abdul mutallib don familin su abdul mutallib su suke shayar da mahajjata zamzam amma kaga yanzu zamzam ana ɗauko ta a tanki ne a ɗura a wasu kuloli kula ɗin kuma kala uku za ka gan in ka zo a kala uku ɗayan a rahuta maka mai sanyi ne kamar ƙanƙara ɗayan kuma mai ɗumi ne ɗayan kuma normal ne an gane ko to yanzu za a turo ne a motocin su zo laborin suna jajjerawa amma na daɗin rigar ga tana sai a sa guga a ɗaya ga 'ya'yan abdulmutallifin su ne aikinsu sai su ɗebo su baka sha su ɗebo su baka sha su ɗebo su baka sha su suke mimikawa su ɗebo su mimika amma ka yanzu an ajiye maka kofi ne kawai za ka ɗauka ka danna famfo ɗin ka ɗiba ka sha to da annabi zai ga suna ta ɗiban zamzam ɗin suna ba mutane suna sha sai annabi ce laula an yadliba kumun nas ba don mutane za su galabce ku su ci karfin ku ba la nazatu wala ni ma da na ga na riga diba ruwan nazatu ina ja ina ba wa mutane ma'ana don yawan ladarsa annabi ce da ni ma na me na fara shayar da mutane to menene annabi ke nufi ba don mutane za su galabce ku ba yace yanzu da wasa ni ma annabi in na sauka na fara ɗiba yana ba wa mutane to ƴan baya in sun zo sun ce to yana cikin rukunnan aikin haji in ka zo ka ɗibi zanzan ka riga ba mutane to sai a zo ana faɗa ni ma ban samu na ba wa mutane ba wani ma sai kama kai shaƙe kai kai karɓi na zan ko ka goshi kai kana ba shi yana ba sallallahu alaihi wasallam kaga annabi yana da hikima da wallahi sai an ji an gima wannan wani wurin musamman baƙaƙen mu ko da akwai da ma jahilai masu wannan matsalar eh, ya ce da na yi amma in na yi to na bude kofar fitina amma za Allah yana tausayi yan zamaninsa da saura har zuwa tashi alkiyama shine daga ja'aku rasulun min kuma azizun alai yana damun sama alaikum manzo Allah kuma yayi sha'awar haka domin shayar da mahajjata ruwan zamzam yana da lada shi ya sa ma har wasu suka ce ladansa ya fi wanda ya fita jihadi tare da annabi sai Allah ya ce a'a yana da lada amma bai kai na wanda ya fita jihadi tare da annabi ba ya saukar da fadin sa aja'altum siqayatal haji akwai kirar kuma ara'aytum suqyatal haji wa imaratal masjidil zai daidai kamar wanda ya fita jihadi kaza kaza da sauransu an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan qala wa fil babi an jabir qala abu isa hadithu ali hadithu hasan sahih la na'rifu min hadith ali illa min hadha alwajh min hadith abdurrahman bin harith bin ayyash wa garawahu ghayr wahid an al-thawri mithla hadha wal amal ala hadha inda ali al-ilmi ra'a an yujma bayna dhuhr wal asr bi arafa ma buta ilimi suna gani ana hada azhar da lasa a arafa fi waqti dhuhri amma lokacin me azhar وقال بعض أهل العلم وسمع بتائل من فسكة إذا صلى الرجل في رحله idan mutum ya salla a masaukinsa wala ya shiga da salatu ma imam bai halarci salla tare da imam ba in sha'a jama'a in yaso ya hada na salatai na tsakanin salloli biyu da masu sana liman yadda liman yi me ake nufi yanzu in kana ka fito tsayewa arafa ko ba ka ba ka taho eh, masjidun namira ba ana hada azhar da lasa a lokacin azhar ba sai ka zo sai ka tarar an riga an idan ka rasa gani ko ba ka ba to kai ma ko da kai ɗaya ne kai ma in ka so in walam shahadi salata ma imam wanda a masaukinsa yake yana tantinsa bai halarta tare da liman ba yana son in ya fita daga tantinsa sai filin arafa to in sha jama'a huwa baina salatai ne shi ma yin so sai hada azar da la'asar din misala suna liman yadda liman ya yi mai yayi Eh, kenan in ya so in so kuma ba sai ya hada ba to shi ibnu umar imam bukhari ya ka sahihin sa wa kana ibn umar idza fatahu salama liman jama'a bainahu ibn umar idan sallah ya wuce shi tare da liman ko a filin arfa azada da la'asar da ake hadawa ko a muzdalifa magariba da isha ake hadawa to sai ya hada me yake karanta da kai kai da ka zo masallacin ku an yi hadari ko ana ruwa sai ka tara an haɗa magariba da isha kana zuwa an sallame daga isha'in kai ma duk da kai ɗaya ne sai ka yi sallar ka ka yi magaribar ka ka yi isha'in ka ka so ka haɗa sai kama ka yi gaba wannan kenan saboda haka idan mutum ya so zai haɗa yadda al ibn hajar ka cikin fatul bari ibrahim al-harabi ya wasala shi a cikin al-manasik ya kawo ya ce ibn umar in bai samu sallah tare da liman ba rana arafa shi ma sai ya hada azab ɗinsa da la'asar ɗinsa a masaukinsa kuma wannan shine ra'ayin jamhurul ulama yawancin malaman duniya ibrahimu naka'i shi ya saba musu a haka da sauri da abu hanifa suka ce a'a in dai bai samu jam'i ba ya tara arga hada to shi ba zai yi ba an gane ko sai dai a zahar ya je filin arafa in la'asar ya yi la'asar an gane ko shi ma kansa abu hanifa mutanensa biyu sun saba masa kamar da hawi da sauransu suka ce gaskiya ba keɓance shi da liman ba saboda haka jama'a magana rajiki tun da dai annabi ya haɗa kuma bai ce wanda bai samu jam'i ba kar ya haɗa kuma ibn umar ya hada shi ma da bai samu jam'i ba to magana mafi inganci ko baka samu jam'i ba kana iya hada sallolin nan na azhar da asar a ranar tsayuwar arafa babun ma ja'a fil ifada min arafat babu abin da yazo game da ifada tafiya min arafa daga filin arafa an yi tsayuwar arafa za a watsa ka in rana ya faɗi sai a bar arafa حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء وبشر ابن سري وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي للي النبي اوضع في وادي محسر للي من الله صلى الله عليه وسلم يا قار ثوري عند اكي كرا محسر مو بياني تازو wa zada fihi bishr wa afada annabi ya tafi na yi mantuwa jama'a lalle Allah awda'a ko dan to awda'a shine daga kamar wada'a al-ba'ir yada'u wad'an eh ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya azawa raƙumarsa shine ya ƙara mata ƙarfin tafiya yadda muka fassara da wa zada fi bishir wa afada min jam'in annabi ya baro muzdalifa eh, jam'in anan muzdalifa wa alaihi as-sakina yana tafiya a me a natse wa amara ya umarci mahajjata bis sakina da natsuwa shi yasa babu abin da ya dace a riƙe wa mahajjata faɗa da nana tashi nana tashi kamar natsuwa in za ka da ake ya kamata duk wanda zai karantar da mahajjata farko abin da ya dace karantar da su natsuwa shi yasa malaman saudiya sun yi rubuce rubucen littattafai da yawa akan falalan natsuwa kawai in ka ji aikin hajji domin duk inda ka ga an mutu a makka a cikin matsi rashin natsuwa rashin natsuwa wannan sai ya wuce wannan sai ya wuce wani ba tsawaje yake wani kuma zai zo ta wurin suna fesin injuna juna wasu sun zo ta nan wani ya zo ta nan to natsuwa don da zarar an rasa natsuwa a wurin rayuka da yawa suna mutuwa suna mutuwa shi yasa ga annabi ya ko mutane ku natsu ku natsu ku natsu shine sanarwar su as-sakina as-sakina don wani za ka ga in zai ji aiki har allura zai ba zai zo za yi dambaruwa eh, allura zai yi wai ya dan samu abu nan wani ma zai je da ƙwayoyin da zai sha yi ƙarfi da tramol ɗinsa in sun kama shi su fille mishi wuya kuma ka gani saboda haka natsuwa ake yi kuma duk yadda kake jin kai kato ne sai ka ga wani balarabin da haka ma zai kalle ka kamar wani wada ne kai to natsuwa ake so natsuwa ake so wa zada fihi abu nu'aym wa amarahum an yarmu sai annabi ya umarce su yi jifa bi mithli hasa al kamar dutse na basusa kamar dutse na malfidin kamar dutse na kuli danko na danko ko na majaddawa kasan musuluncin ba zafin kai ba eh, wani zai tafi aiki aiki ya samu gana mu zuwa ɗauko manya-manyan duwatsu a garin su wai shaidanun ne akwai reni ba sa ji dutsen kamar dutsen da ake harbawa a dango a sa allifo to za ka yi an jifa wani zai samu wani gora ne fa na ruwa wani zai samu wani gwangwani da ya sha jus wannan gwangwani yi zai sai wani ma ba zai tara ya ce bakwai sai dai yana jefawa la'anatun layi alaika ya hadu wallahi la'anatun yana yana sai kawai jefa shi da kuka ebo su yawa ya watsa far wannan jahilci ne ba addini ba ba addini ba to shi da kenan kaga dutsen ma sai annabi ce kamar dutsen ba sosa shi yasa sai a ja zuba muku duwatsu suna nan kanana sai ka tsinta wa qala annabi ce abin da yasa nake ta gaya muku natsuwa natsuwa la'alli la arakum ba'da ami hada me yiwa fa daga wani shekarar ba zan sake ganin ku ba kuma za ku ci gaba ne mahajjata suna karuwa a duniya kuma manzo Allah bai zagaye wata shekarar ba صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باب بيان da yazo ana hada sallar magariba da isha aina a muzdalifa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري انا ابي اسحاق انا عبد الله بن مالك ان ابن عمر للي عبد الله بن عمر صلى بالجمع يا صلى امنا فجمع بين الصلاتين يا ده صلولي بيو بإقامة ده إقامة ديا kaji wata ruwa da ya zo muzdalifa dama in ka taso lalle lalle ne ka zo muzdalifa kafin ka hada magariba da isha ko da za ka zo goma dare sha ɗayan dare sha biyun dare to wai annabi da ya zo sai ya yi salloli guda biyu da ikama ɗaya mana kamar wani hadisi yana nuna da aka tada ikama ya yi ba raka uku aka sallame da aka yi ba sake tada ikama ba sai kabbara ya ka isha ya raka biyu kasaru ya sallame an gane ko ibn umar ne ya haka sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa alim isla hada fil hada makan naga annabi ya irin wannan a wannan wurin wannan ruwayar bukhari da muslim to amma wasu malamai suka ce wannan ibnu umar ne shi yasa wasu ke ganin ka da sallolin guda biyu da iqama daya yayi hujja su wannan hadisin bukhari ya kasa bukhari hadisi na 1589 muslim sai musa hadisi na 2288 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي بمثله قال محمد بن بشار قال يحيى وصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن علي وابي ايوب وعبد الله بن مسعود جابر وسام بن زيد قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر في رواية سفيان صح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث حسن صحيح والامر على هذا عند أهل العلم mabuta ilimi wasu suna aiki da wannan li'annahu la tusalla salatul maghribi ba don ba za ka yi sallar maghriba ba in kai tsayon arafa duna jam'in muddin kafin ka iso muzdalifa sai ka zo muzdalifa ka yi wannan sallar duk da mas'alar malamai su yi saɓani ta akwai wanda suke ganin lalle lalle ne kai tsayo arafa kar ka yi magariba da isha hanyar sai ka zo muzdalifa sufiyanu sauri ya ce kada ya yi wannan sallar magariba da isha sai ya zo muzdalifa ko da zai kai rabin dare ne shi ya sa sufiyanu sauri ya ce da mutu ya tayi daga muzdalifa daga filin arafa yana zuwa muzdalifa karfe goma dare sha sai ga dare ya yi sai ya yi magaribar a hanya da isha'i ya ce in ya zo muzdalifa dole ya rama haka abu hanifa ya ce in yayi kafi ya zo muzdalifa sai ya rama in ji imamu shafi ko da ya yi magariba da isha'in bayan bacewar shafaki lokacin isha'i ya yi to sai ya biya in ya zo muzdalifa imam malik shi ma ya ce kada mutum ya yarda ya magariba da isha'in in ya taso daga arafa sai ya zo muzdalifa sai in don uzuri amma in uzuri ne ya faru sai ya haɗa su bayan ɓacewar shafaƙi ya yi imam shafi'i kuma ya ce ya bari sai ya zo muzdalifa ya hada magariba da isha shefi lada amma in ya yi su a hanya to ya yi ko ko ya yi magariba a lokacin da daga baya zai isha'i ya yi shi ne maganar imam auza'i da isa ibn rahuya da abu sau da abu yusuf da ashab kuma imamu nawa ya yi kaito daga mabuta hadisi shine maganar tabi'ai da atsa da urwa da salim da kasin da Sa'idu bin jubair ma'ana wannan magana na cewa yana da zaɓi yayi amma duka kuwa sun ittifaƙi ya iso musdalifa ya haɗa shi ya fi wannan kenan to sai dai maganar ya haɗa su da iƙama ɗaya malamai sun kasa salo biyar na daga ciki sai a kira sallah ɗaya ta da kama ɗaya a yi su duka ko kuma a kira sallah a yi magariba ko kuma a kira sallah a yi isha amma wanda annabi an kira sallah ne sau ɗaya sai aka yi kama biyu wannan shine nawoyin jihar a cikin sharhu muslim an gane ko ma'ana da aka kira sallah sau ɗaya sai aka yi magariba aka tada ya kama aka yi magariba aka sallame sai aka sake ta da ikama aka yi mai isha shi sa wasu suka wata ya tazo da ƙari cewa annabi ya yi sallar magariba da isha'i a muzdalifa bi azanin wahidin wa iqama yana nufin da kiran sala ɗaya da iqama kenan sai suka ce ai wa iqamatun li kulli salatin kowace sallah a sada mata iqama ayi wa magariba iqama ai kai wa isha'i iqama akwai ruwaya da kuma zai ce maka annabi ya yi sallar magariba da isha bi zanai ne da kiran sallar bi ana nufin bi yi ne da ikama biyu kowane a yi masa ikama, yawa ba da ikama ɗaya ba shi na abin da ya ce an kira sallar ɗaya to shi kenan sai a tada ikama a yi magariba sai a sake tada ikama a yi isha na'am malai ya ci gaba da cewa walam eh, fa idza ata jama'a idan mutum ya zo muzdalifa wa huwa muzdalifa jama'a baina salataini ya hada salloli biyu bi ikamatin wahida da dai-kama daya in ji wasu malamai wanda yanzu mun riga mun yi magana akan wannan walan ya tadawwa fi ma bainahuma ba a nafila tsakanin su in ka zo muzdalifa sai a kira sallah sai ku yi tare kama ku yi magariba kana ce to an yi magariba bare ku yi nafila tsakanin magariba da isha a sai a tashi a tada kama yi isha sai kowa ya shiga wurinsa azkar menene har barci ya ɗauke shi wa huwa alladhi ikhtarahu wa lam yatadawa fi ma bainahuma ba a nafila tsakanin su wa huwa alladhi ikhtarahu ba'd ahli al-ilm shine zabin wasu ma mabuta ilimi wa zahaba ilai suka tafi zuwa gare shi wa huwa qawlu sufyan ath-thawri sufyan ath-thawri shine magana sufyan ath-thawri qala sufyan sufyan yace wa in sha yaso sallal maghrib ya yi sallar magariba ثم تعشى سي ci abinci wa za su yabo ya adana kayansa kuma kama fasalar isha sai ta da kama ya isha ba dole sai ka hada su a jejjere ba in ka so kana da abuna in ka so sai ka yi magariba sai ka kana sha'awar abinci kana sha'awar ti kana sha'awar ka ci dabino kana sha'awar ka sha zama sai ka yi sannan ko kana sha'awar ka dan tattara kayanka sai ka gyaggyara su sai ka tare ka sada ya kama kai sallar mai isha in ji sufiyanu tauri wa qala ba'du ahli al-ilm wasu mabuta ilimi suka ce yajma'u bayna al-maghrib wal isha zai hada magariba da isha bil muzdalifa a muzdalifa bi adhan da kiran sallah ɗaya wa ni da ta da iqama biyu ko kiran sallah ɗaya sai ka tayar da iqama kai magariba kai ta da yadda iqama kai isha yu'adhiru li salati al-maghrib kira sallar zai a yi don sallar magariba wa yuqimu sai ya tada iqama wai sallar maghrib sai sallar magariba kuma yuqim sana ya sake tada wata iqama wai sallar isha ya sallar isha wa huwa qawlu shafi'i shine maganar imam shafi'i قال أبو عيسى وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وحديث حسن صحيح أيضا رواه سلمة بن كحيل عن سعيد بن جبير وأبو إسحاق ورواه عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر سمو تايا أنا nan فدانا دي دي الله bamu لادنسا kuskure ko kuma tuntuma ya sha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu